وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم شيني زمان قوم شابي أجير زمن دمكي دنكرنتا المقدمة القيروانية واللفر الإمام العلامة أبو محمد عبد الله ibn abi zaid al Allah ya ji kansa da rahma yan uwa a zaman da ya gabata mun karkare bayani ko muna dab da karkare bayani a karkashin gabar da malam yake tabbatar da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ma'abota sabo cikin musulmai za su rabauta da ceton annabi sallallahu inda yake cewa wa yukhriju minha bi shafa'u. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati a karkashin wannan yan uwa idan ba amince ba mun faɗi matakai na masu shiga wuta muka ce waɗanda qaulan wahidan yan wuta ne za su dawwama a ciki sune kafirai waɗanda suka haɗu da Allah akan shirka sai kaso na biyu kuma sune musulmai amma masu sabo daga cikin kowace al'umma waɗannan su ba za su dawwama ba a cikin wuta domin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai musu amfani kamar yadda kuma akwai wasu masu ceton daban kamar yadda Allah ya ce shafa'atu shafi'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cetonsa shi ne babban ceto to akwai kuma rago ayyuka na alkhairi na nagarta da suna suke ceto kamar sallah kamar zumunci kamar Alƙur'ani da sauransu to shi sa ma manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai yake cewa kowane annabi Allah ya masa alfarmar wata addu'a wadda kawai kamar yankan wuka ce da yayi da an amsa likulli nabiyin da'atun mustajaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane annabi ya gaggauta yin addu'arsa yace amma ni na jirkinta addu'ata ta zamto ceto ga al'umma ta ranar tashin alkiyama. Manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Fahiya na ilatun insha Allah, man mata min ummati la yushriku billahi shi'a. Wannan ceton nawa da izinin Allah zai sami wanda ya mutu cikin al'umma ta da yi shirka da Allah ba. Kamar yadda lafazin ya zo na Imam Muslim. Da haka, malamai ma suke cewa fitar masu saɓan Allah daga cikin wuta. su koma aljanna su ji daɗi bisa gwargwadon imanin su da daidai da ƙwayar zarra ne hadisai ne wanda ta fuskar ilimin hadisi malaman hadisi suke kiran su mutawatira hadisu mutawatira hadisai ne sun zo ta hanyoyi da yawa wanda ba zai yi ma a ce abin wai bai inganta ba Wataƙila a wannan gabar mai tambaya ya tambaya ya ce to amma ya za a ce haka a ce duk wanda ya ce la illallah komai riɓewar aikinsa, to tabbas wannan la'ira illallahun za ta mai amfani, eh haka ne, bisa wannan nafsun da muka ja da kuma ragowar nusus. To ya za a idan ya kasance misali musulmi ya yi wani aiki wanda shari'a ta nuna cewa makomar aikin ya yi muni, kamar misali kisan kai, za mu ga nafsu ya zo da wa'idi mai ƙarfi cewa wato wanda ya kashe mumini da gangan yana sani to makomarsa ita ce wutar jahannama zai dawwama a ciki har abada Allah ya yi fushi da shi Allah ya tsine mai Allah ya da mai azaba mai girma kaga ciki an nasanta cewa dawwama kamar kuma nusus ɗin da suka zo a hadisi na wanda ya kashe kansa ko wanda ya hau kan katon wuri ya faɗo ko kuma ya ya ya ɗauki makami ya wa kansa ko ya harbe kansa ko ya rataye kansa ko ya sha guba shi ma za mu ga manzan Allah sallallahu Alaihi yana tabbatar da cewa za a tashe shi a bashi wannan abin da sanadiyarsa ya salwantar da ransa a yi ta'azabtar da shi da wannan har abada kamar yadda nafsun hadisin yake cewa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا حديث بخاري ده مسلم ita kuma kamar waccan aya da ita ce faɗin Allah da ya ce wa mai yaqtul mu'minan muta'ammidan jaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima to malamai magabata suna da masalik hanyoyi da suka bi na fashin bakin wannan suka ce nasoshi na shari'a sun tabbatar da umumat ɗinsu sun tabbatar da cewa musulmai ba za su dawwama ba a wuta to amma wannan kuma sai ya haifar da iskali to wurin fassara wannan malamai sai suke cewa kamar al-Imam Ahmad shi yana cewa ai anan hadha jazaohu in jazahu wannan shine sakayyarsa da a ce za a sakanta mai da munin aikin nasa a mu'amalance shi da abin da ya cancanta to haka za a yi mai wasu kuma daga ce magabata suna cewa a wannan hulud ɗin nisbi ne nisbi ne ma'anan nisbi ne ba ana nufin khulud bane mutlak ba saki ba kaidi bane kamar irin khulud din kafirai khulud ne dawwama ce wadda take nuna dadewa take nuna tsahon zamanin ma'ana kai ka ce dawwama za kamar yadda zaka ga misali ko a nan wurin harkar hukunci wani zai yi abin da wani sanadiyar wani dalili imma munin aikin da yayi imma kuma zalunci na shari'a na nufin shari'a ta mutane ta duniya sai kaga an sa shi a gidan kaso gidan maza an mance da shi tsohon wani lokaci ai da bambanci da wanda aka ce shi an yanke mai hukuncin kisa kawai ko shekara dubu nawa zai yi an sai ya mutu za a fi da gawarsa kaga akwai bambanci amma duka kusan zaka ce sun dawwama to malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahu Allah ta'ala yana ganin wannan fashin bakin na biyu kamar da haka ne za a fassara irin wannan ayar da ta ambaci kisan kai da kuma ayar da kuma hadisan da suka ambaci wanda ya yayi suicide ya kashe kansa da irin kuma hanyar da ko salon da ya bi na kashe kan nasa kuma a gefe guda wannan yana nuna maka munin laifuffuka cewa saboda mubalaghatan fi tahziri anhu dan a isa matuƙa wurin tamfirin mutane a hana su su irin wannan ta'addancin da aka ambata domin kabira ce min kaba'ir zunub to sai dai duk idda girman laifin ya kai kuma tauhidin sa asalin tauhidi da mutum yake da shi to shi kuma wannan lallai zai ci gajiyar ta zai masa amfani ko ba jima ko ba dade to da wannan ne kuma muka kammala bayani akan wannan gabar yanzu za mu shiga wata gaba ita ce gabar da malam yake cewa anna Allah subhanahu qad khalaqa al-janna fa a'addaha dar khulud li awliya'i yace kuma hakika Allah madaukakin sarki tabbas ya halicci aljanna mana halittar ta ta riga da ta wakana tana nan an riga an halicce ta kuma Allah ya tanade ta ne aljanna dan ta zamto gida ne matabbata ga masoyansa Allah ya sa muna ciki wa akramahum fiha bin nazari ila wajhil karim kuma Allah jalla wa ala ya tanade ta ne domin ya girmama su kuma Allah jalla wa ala zai girmama su da kallo da duba zuwa fuskarsa mai girma subhanahu wa ta'ala ma'ana anan malam yana bamu labarin wato bayan shiga aljanna to akwai wani abu wanda malamai suke cewa ya fi aljannar daɗi shine Allah ya yadda muminai mutanen kirki su gan shi Allah ya sa muna ciki kai ka ce an tambayi malam shin wannan aljanna ita ce da ya wadda Allah jalla ala ya bada labarin ya shigar da annabi Adam babanmu da babanmu kuma na na Hawwa sai ya ce wahiyar lati ahbata haadama adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardi wannan aljannar dai da ake cewa Allah ya tanade ta ita ce dai wannan aljannar da Allah ya saukar da annabi Adam annabinsa kuma khalifansa a ban ƙasa bima sabaka fi sabiqi ilmihi wannan kuma ba wai kwacewa tai ba dama ya riga ya gabata ya riga ya a ilimin Allah jalla wa ala cewa zai halicci annabi Adam zai aikata abin da ya aikata bisa ga kuskure da kuma hilata ta shedan Iblis sannan Allah zai yafe mai sannan kuma ya fito da shi daga aljanna wannan dangane da aljanna kenan wa khalaqan nara malam ce kuma Allah ya halicci wuta fa addaha dara khulud ya tanade ta ta zamto gida ne na tabbata na wanzuwa liman kafara bihi ga wanda ya cewa Allah jalla wa ala wa alhada fi ayatihi ya kauce ya ilhadi a cikin ayoyin Allah wa kutubihi wa rusulihi haka na yi ilhadi cikin littattafan Allah da kuma manzanninsa, ya bijire ya fito na fito ya ƙaryata da dukkanin salon ƙaryatawa, waja'alahum mahjubina an ru'yati daga cikin abin da za a yi musu azaba shine a lokacin da Allah jalla wa ala alahira zai cika ni'imarsa da baiwarsa ga 'yan aljanna bayan abin da ya tanada musu na daga abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba wata zuciya ba taba tunanin wannan ba su kuma za a yi musu ukuba da haramta musu su ga wannan dadin to a wannan gabar a fashin bakin wannan gabar 'yan uwa za mu tabbatar da cewa da aljanna da wuta mala yana tabbatar da cewa dukkaninsu ababen halitta ne su ma bayi ne na Allah Allah ya riga kuma ya halicce su kuma suna nan ita aljanna gida ne na masu tsoron Allah waɗanda a nan duniya wasu suke musu dariya suke ganin cewa wawaye ne gidadawa ne sun takura kansu sun ƙi sakata su wala sun haramta wa kansu jin daɗi to waɗannan Allah ba zai bar haƙurin da suka yi a nan duniya ba ya tafi a banza a can za a sakanta musu shi yasa zaka ji mala'iku ma suna ce musu salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata gare ku saboda irin haƙurin da kuka yi a duniya kamar yadda kuma ita wuta ita ma an riga an halicce ta an tanade ta ga makiya Allah nassoshin ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani suna tabbatar da wannan kaɗan daga ciki ɗauki matsalar aljanna a baya mun karanta da Allah jalla wa'ala ya ambaci magabata na ƙwarai daga muhajirun da amfar almajiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin siyakin ayat sai ya ce Allah ya tanadar musu aljannatai da ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashi kagi girma da isa yace za su wanzu a ciki su dawwama har abada Allah jalla wa ala yace tabbas wannan shine rabo babba yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar yace kuma magabata na farko daga cikin muhajirai da ansarawa wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su sun yarda da Allah wa a'adda lahum jannat ya tanada musu kuma aljannatai ta jiri al-anhar da da ke gudana ta karkashi khalidina fiha abada za su dawwama har abada a ciki zalika al azim wannan shine babban rabo kamar yadda za mu ji a wani wurin yana siffanta yanayin yadda aljannat take sai ya ce wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawatu wal-ard uiddat lil muttaqin wurin yace kuma sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha wa jannatin 'arduha ka'ardi samai wal ard sai yace uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi kaga can yace uiddat lil muttaqin an tanadeta ga masu tsoron Allah anan yace uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi an tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa a shahid in ka haɗa ayoyin duka uku za ka ga an riga an tanade ta kawai jira take yi kamar yadda wasu daga cikin magabata suke cewa aljanna ta yi ado ta yi kawa tana jiran ma'abotanta to haka na ɓangaren abin da ya shafi a wuta ita ma an riga an tanade ta Allah jalla wa'ala yana cewa wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati الظانين بالله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم سيت وأعد لهم جهنم يا تانا دامسو وتجهنم وساءت مصيرا مقوما تامونا انتظمتو وتجهنم كما يدي واتقوا النار التي أعدت للكافرين كتياي كتورتي وتد أنت نديت نيغا كافرين a wani wurin yace fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku tsoraci wutar da makamashinta mutane ne da kuma duwar watsu sai yace uiddat lil na an tanade ta ga kafirai kuma ya tabbata a cikin sahihu muslim da sahihul bukhari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai aka ga yayi taku daya biyu haka sai ya miƙa hannu sai kuma ya dawo da hannu bayan ya sallame sai sahabbai suka tambaya suka ce ya akai sai ya ce ah, suka ce mun ga ka miƙa hannu sai muka kuma ka janye kayi da baya da baya sai ya ce eh aljanna Allah ya nuna min ina cikin sallah ya ce sai na miƙa hannu zan tsinki wato ‘ya'yan itatuwa ya ce da na same wannan da na iya tsinkowa to da kun ta ci har ƙarshen duniya ba zai ƙare ba ya ce kuma sai aka nuna mun wuta ya ce to ban taɓa ganin mummunan magana ba mummunan abin gani wanda ya kai ta wannan munin ya ce kuma na ga da yawa a cikinta akwai mata to kaga wannan ma yana tabbatar da cewa dama tana nan an riga an tanade ta wataƙila wani ya ce ya karanta a littafi wasu daga cikin fawa'if masu nasabta kansu ga musulunci kamar mu'tazila suna ganin cewa kamar Ruta da aljanna ba a halicce su ba sai ranar gobe alkiyama tukunna za a halicce su domin suna ganin kamar a ce an halicce su ya zama wasa ya zama rashin manufa to malamai suka ce wannan batacciyar magana ce ta fuskoki da dama fuska ta farko ayoyi da hadisai suna tabbatar da sabanin abin da su kaulinsu yake faɗa da haka la qiyasa fi muqabilin nas matsawar hujja ta tsaya ta shari'a to ba ruwanmu da maganar wani mai magana kowane ne fuska ta biyu kasancewar a ce an tanadi wuta kuma an tanadi aljanna to a cikin haka akwai zaburarwa ga mai aiki ya yi ƙoƙarin yin aiki ma'ana makoma mai kyau tana jiransa kamar yadda idan aka ce an tanadi wuta Allah ya kiyashe mu da ita to akwai razanarwa akwai wato tsoratarwa ga barin mutum ya shantake ko ya abin da ya ga dama don ya san cewa an tanada abin da zai maganin don haka akwai fuskoki da dama wanda ba buƙatar sai mun ta ambatarsu duka wannan suna nuna mana cewa wato magana ce da ba ta da tushe ballantana makama ka ce babu wutar sannan kuma a matsala ta biyu bayan matsalar cewa Allah ya tanadi wuta da aljanna duka gama abotanta malamai suka ce kuma da wuta da aljanna za su wanzu ba za su ƙare ba ‘yan aljanna za su wanzu a cikin aljanna cikin dausayi da ni'ima babu rashin lafiya babu tsufa ba gajiya za a yi ta musu ni'imomi ni'imar an jima ta fi ta yanzu ni'imar yanzu ta fi ta ɗazu kamar yadda su kuma kafirai za a wanzar da su suma babu mutuwa babu rayuwa mai daɗi kuma ba za ta ƙare ba kamar yadda nassoshi da dama suke faɗa misali faɗin Allah jalla wa'ala da yake cewa bashirin lazina amanu wa amilu salihati sai yace anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina tajri min tahtiha anhar sai yace kullama ruziqu minha min Samara! رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون هذا سيأتي وهم فيها خالدون ذات دوامات كما يدكم يتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سيأتي خالدين فيها لا يبغون عنها حولا هذا لما يتبتد دوامته kuma ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin sai ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin yace la yamassuhum fiha nasab babu wata wuya da jigata da za ta samu ‘yan aljanna wa mahum min habi mukhrajina ko ba za a ta'a fitar da su daga cikin ta ba. to in ka bi ayoyi da dama wanda suka ambaci shiga 'yan aljanna aljanna da cika musu ni'ima za ka ji duk inda aka ambaci ni'imar sai a ce za su dawwama a ciki wataƙila sirrin da yake ciki shi ne. ai idan aka ce za a baka jin daɗi amma jin daɗin zai ƙare an ba shi gaci to sai ya zama wannan ƙarewar tasa azaba ce ɗan aljanna ko ba a azabtar da shi Don haka daɗi ne mara iyaka mara gaci kamar yadda shi ma ɗan wuta da za a azabtar da shi duk azabar da za a yi in da za ta ƙare to sai zama daga azabar sai mai sai jin daɗi da haka ba ta zama azaba ba da haka kowanne dawwama zai haka na ta ɓangaren ayoyin da suke tabbatar da wanzuwar wuta misali faɗin Allah da yake cewa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari sai yace hum fiha khalidun su ma za su dawwama a ciki kaga ya tabbatar da khulud kamar yadda kuma ya ce wa mahum bi kharijina minan nar su kwata-kwata ba ababen fitar da su ba ne daga cikin wuta kamar yadda kuma Allah a wani wurin ma sarihan yace yuriduna an yakhruju minan nar wa mahum bi kharijina minha wa lahum azabun muqim suna so su fita daga cikin wuta kuma ba yadda za a yi su fita daga ciki azaba wato tabbatacciya ta wanzu a kansu kuma Allah a wani wurin yace fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai wa ‘yan wuta amfani ba, kuma a wani wurin ya ce wallazi na kafaru lahum naru jahannam, la yi a alaihim sai ya mutu, ya ce wanda suka yi kafirci, wutar jahannama ita ce makomarsu, ba za a cire ran nasu ba a ƙarar da su, ballanta nasu mutu, wala yi khaffafu anhum min azabiha, kuma ba za a saurara musu ba ko a rangwanta musu daga azabarta. Kazalika najdi kulla kafur. kaga wannan ko iya wannan aka tsaya wannan ya tabbatar da cewa da wuta da aljanna ba za su kare ba da haka kenan sai zamto cewa shin idan muka ce wuta za ta wanzu shin wannan kamar yana kore kuma tuffantar Allah da rahma da jin kai domin Allah rahimi ne kuma rahman ne kamar yadda muka ji a baya rahmat da ko da yaushe haka yake tafi da ita a cikin zatinsa subhanahu wa ta'ala. Malamai suka tattauna wannan matsala suka ce wannan baya kore haka. Kamar yadda kuma a baya nufin cewa in aka ce ta wanzu, kenan ana nufin cewa wani ya wanzu tare da Allah, aka ce ba haka ake nufi ba. Shi ai wanzuwar Allah lazimi ne ga zatinsa subhanahu wa ta'ala. Ita kuwa wanzuwar aljanna da wuta, ai wanzuwa ce wadda me ba dan wanzuwar Allah ba da ba ta wanzu ba wane aljanna da wuta ta wanzu a ita a kan kankin kanta in ba dan izinin Allah ba da haka kenan wannan wanzuwa ce waccan wanzuwa ce amma ni da kai ba mu samu ce wannan wanzuwar da wuta da aljanna za su yi ba ita ce daidai irin wanzuwar da Allah jalla wa ala zai ba wanda zai yi irin wannan magana domin shi yasa malam a farko yace mana laysa li awwaliyatihi ibtida farkon Allah ba ta da mafari wala li akhiriyatihim qida kuma ƙarshen Allah ba shi da ƙarewa ko li akhiriyatihim intiha kamar yadda yazo a wasu nasoshin a gaba ta gaba da malam yace wannan aljanna ita ce dai wadda Allah jalla wa ala ya fito da babanmu annabi Adam daga ciki kaga wannan yana faɗar wannan ne dan ya tabbatar maka da cewa ba yadda mu'tazila da wanda suka yi musu muwafaqa ba suke cewa sai a lahira za a halicci aljannar ta wuta a'a dama can an halicce ta to don haka kenan sai ya zama cewa Allah dama ya tanade ta duk da a wannan gabar malamai sun yi saɓani suka ce shin aljannar da almuttaquna za su shiga ita ce dai wannan aljannar wadda annabi adam da na hawa suka shiga ciki eh abinda muka faɗa ƙauli na farko kenan akwai wani ƙaulin da yake cewa a'a aljanna wani wuri ne maɗaukaki ƙauli na uku kuma malaman da suka yi tawakkufi suka ce an ba da labarin aljanna shin ita ce wannan dai aljannar da aka shigar da annabi adam to al'imam ibn al-qayyim ya kawo wannan saɓanin a cikin littafinsa hadil arwah da kuma dalilin ƙauli na farko da na biyu kuma ya ba da amsa duka a kai kamar yadda a ƙasidar samami miya ya kawo inda yake cewa fahayya ala jannati adnin fa'innaha منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم شيما ينانون تشوايا كرف في قولي نفركو cewa aljannar da aka fitar da babanmu annabi Adam ita ce dai za mu koma, inda yake cewa ku yi gaggawa zuwa ga aljannatai wanda suke na ni'ima, domin wa'yannan su ne gidajenka dama na farko kuma a ciki akwai tantuna ba irin tantunan duniya ba, Ya ce sai dai mu kuma kodayaushe da yaushe a nan duniya muna kasancewa riba ta makiyin mu shine shedan to ba mu sani ba shin za mu jajirce ta yadda za mu koma zuwa ga asalin garinmu yadda za a miƙa mu ko kuma za mu za mu sha kulatin ɓangaro da sakaci maƙiya abokan gaba shedan da rundunarsa su kauce mu kaga ibnu qayyim shi ma yana rinjayar da kauli na farko shine kaulin da yace aljannar da aka fitar da annabi adam alaihi salatu wassalam ita ce wannan wanzajiya aljanna ita ce wadda kuma za a maida wato al'umma cikin ta Allah ya sa muna da rabo ƴan uwa masu albarka a gaba ta ƙarshe zamu ga malam ya tabbatar da ru'yatullah cewa muminai za su ido biyu za su tozali da zatin Allah jalla wa'ala wanda wannan ita ce cikar ni'ima ita ce cikar yardar Allah ga 'yan aljanna wanda malamai suke cewa ta fi aljannar da abin da ke cikinta ma daɗi. Wanda za mu ga ayoyin Alƙur'ani sun tabbatar da wannan, cewa Allah Jalla wa'ala yana cewa wujuhun yawma'idin nazira sai ya ce ila rabbiha nazira. Wasu fuskokin ranar tashin alkiyama cikin albishir suke da walwali, da walƙiya da annashuwa, saboda mai ila rabbiha nazira, saboda suna masu kallon yin tozali da Ubangijinsu maɗaukaki. Allah ya sa muna da wannan rabon kamar yadda kuma Allah ya ce a wani wurin kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun da ya ambaci mujirimai kafirai sai ya ce su a wannan ranar ababan fitircewa ne ga barin kallo zuwa ga ubangijinsu al-imam shafi'i Allah ya kara mai yadda yake cewa lamma hujiba ha'ula'i fi halin sakhab dalla ala anna ne muminina yarawnahu fi halin riba da aka ce an katange waɗannan ‘yan wuta kafirai wanda ba su yadda da Allah ba Allah bai yadda da su ba, an katange su an hana su su ga Allah, wannan nassun kaɗai sai ya nuna cewa tun da an yi fushi da su ne, shi sa aka ƙi ba su damar su ga Allah, to kenan wannan yana nuna kuma waɗanda Allah ya yadda da su shi kuma zai yadda su gan shi a lokacin da ya yadda da su. Mafhuminsa kenan ko? Shi ya sa Allah jalla wa'ala a wani wurin ya ce na ahsanu lalle ga waɗanda suka kyautata a nan duniya alhusna za a sakanta musu da aljanna wa ziyada kuma a dada musu ɗoriya a ba su wata ni'ima ɗoriya akan daraja ko ni'imar aljannan da aka ba su to shine malamai suka ce alhusna ita ce aljanna A ziyada kuma shine ne annabaru ila wajhi Allah jalla wa kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim hadisin suhaib ibn sinan ar-rumi Allah ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna suka shiga gidan su na aljanna qala yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai yace Allah subhanahu wa ta'ala sai yace ce turiduna shay'an azidukum yan aljanna kuna son wani abu da zan ƙara muku sai ‘yan aljanna su ce alam tubayyad wujuhana ya Allah baka ashe baka baka faranta fuskokinmu ba ka mai da su fari suna walƙiya suna annashuwa sai Allah alam tudkhilna aljanna ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba wa tunjina minan nar ya Allah ba ka tsiratar da mu daga wuta ba anan gabar sai manzo sallam yace fayakshifu alhijab ko fayukshafu alhijab sai ayaye hijabi ma'ana wannan hasken da aka sanya ya zamto shamaki tsakanin idanuwa ta ga Allah sai a yaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ma shay'an to yan aljanna ba a ba su wani abu ba ahabba ilaihim wanda yafi soyuwa gare su ko zai fi soyuwa gare su minan nazari ila rabbihim sama da su kalli zatin ubangijin su azza wa jalla a wannan gabar sai Allah ya karanta lillazina ahsanul husna wa ziyada yan uwa masu albarka lokaci halin sa nan za mu dafa aya sai a wata haɗuwar insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.